بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata da iman wa abadin ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan rabi'in al'awwal bayan hijirar manzan Allah daga maka zuwa madina wato a shekara ta 1435 wanda kuma shi shine 13 ga watan 1 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin a alamu sunnal manshura la'itikadi ko fi itikadi ta'ifatin najiyatil mansura na malam hafiz bin ahmad al-Hakami, makon da ya gabata mun fara ba ƙare mu kare kuma magana akan tambaya ta 277 da yake magana akan menene wajibin da ya lazimce mu dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna cikin karanta ayoyi lokaci ya kure mun karanta wasabiquna na aiko za mu tashi kan inda Allah ke ce laƙattabu Allah yawwa ci gaba dai da wannan <clears throat> magana akan abin da ya shafi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani dama abin da ake nufi da sahabi shine mai. sahabi a lugar larabci in an ce suhuba dama ana nufin zama tare da wani ka abokanci mutum a istilahi kuma a shar'ance idan aka ce sahabi in Allah subhanahu wataala kamar yadda a cikin alkur'ani yace idh yaqulu li sahibihi dan shine lafazin da yazo a qur'ani dangane da sahabi akwai kuma sauran sunaye wanda dukansu malamai suna kiransu asma shar'iyya sunaye ne na shari'a domin duk lafazin da Allah ya amfani da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi to lafazi ne na shari'a haka sunan sahabi suna ne na shari'a nan as-sabiquna hakanan al-sabiquna al-awwaluna ko al-muhajiruna al-ansar duk waɗannan a sunaye ne shari'a ahlu badrin ahlu bai'atir ridwan duk sunaye ne na shari'a to wannan sunaye la'alla suna da ma'anoni a luga daban suna da kuma ma'anar da shari'a take nufi daban dangane da sahabi in Allah ya ce sahabi ko manzo Allah sallallahu ya ce sahabi to ana nufin wanda ya imani da manzan ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi mu'minan bihi wa mata ala dhalika walau takhallala dhalika riddatu duk mutumin da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mai imani da shi kuma ya mutu akan haka ko da ridda ta shiga tsakani ma'ana ko da an samu ya yi ridda ya bar musulunci sannan ya sake dawowa to an da ake rashi sahabi tun da dai ya yi haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi imani da shi kuma ƙarshen lamarinsa ya mutu a imani amma da ya mutu ba imani ba to ya fita daga sunan sahabi don haka ka'idar ita ce wannan wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam malamai suna cewa ana amfani da lafazin haɗuwa wasu malamai suna amfani da lafazin gani wanda ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wasu suka ce a'a maimakon a ce gani wanda a ce haduwa kasancewar akwai makafi a cikin sahabbai idan ka ce gani to kafin da su amma an ka ce wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi kuma ya mutu akan haka wannan shine sahabi dalilin wannan ta'arifi kasancewar masu tuhumar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da munafinci ba sa so a ce abin abinda ake nufi da sahabi shine wannan islahin na shari'a ina faɗa mana wannan saboda a zamanin yanzu za ka rika karanta irin waɗannan littafan da ake musamman tallan aƙidu irin na shi'a za ka su abin da suke so a ce shine sahabi kawai shine wanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a majalisarsa a gunsu haka suke so a ce saboda su samu damar da za a ce haddasu abdullahi ibn ubay ibn salul da munafikai duk su ma sahabbai ne sai ka yadda ke cenan cewa a cikin sahabbai akwai munafikai to in ka yadda da wannan ka sallama musu ka yadda cewa eh a sahabbai akwai munafikai to in aka tashi ba da misali su ba za su ba da misali da abdullahi ibn ubay ibn salul kamar da kai za ka faɗa ba sai su tafi can sai su ce abubakar da umar kun fahimci eh, kwanar da suke samu sau da yawan kuna masu tattauna da shi'a sukan sa su a wannan kwanar ba su sani ba yawwa don haka wannan istilahin na malamai cewa abinda ake nufi da sahabi shine wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi ya yi imani da shi kuma ya mutu akan haka da kaga kenan ashe da wannan ta'arifin abu lahab ya shiga ciki bai shiga ciki ba saboda me bai imani ba da manzo Allah tare da cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi kane ba shine kawai abu ba in mutum ya ganshi sannan ya kafir sai bai karbi bai karbi sakon da yazo da shi daga Allah ba bai zama sahabi ba yawwa haka Abu Talib radiyallahu abu talib wato mahaifin ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu kun ga shi ma bayan cewa bai yi gaba da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba kamar abu lahab ba abu lahab ya yi gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma abu talib bai yi gaba da shi ba bal ya ba shi kariya sakamakon darajarsa da ake gani ma ƙurin shawa suka kasa taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya mutu ƙarshen rayuwarsa shi kuma bai imani ba ya tabbata a hadithi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo lokacin da zai rasu akwai abu jahal a wurin da wani abokinsa suna tare annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masa ya am ya baffana domin abu talib baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan uwan abdullahi ne mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya baffana qul la ilaha illallah ka faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah kalimatan kalma ce wadda uhajju laka biha inda Allah zan kafa hujja zan ja in ce ya Allah ni na tabbatar da baffan nan nawa kafin ya mutu ya faɗi kalma kaza ma'ana zai amfani da ita a matsayin hujja a gaban Allah subhanahu wataala cewa baffansa ya mutu da imani a lokacin sai dubi su Abu Jahl yana kallon su kamar yana neman shawara ya kuke gani sai suka ce kai yanzu zaka bari ka mutu akan addinin yara ka bar addinin abdulmuttalib babanku ya yi shuru annabi sallallahu alaihi ya maimaita suka sake maimaita masa wannan ya maimaita suka sake maimaita masa can a ƙarshe sai ya ce shi zai mutu akan addinin abdulmuttalib ba zai faɗi wannan ba saboda ya san ma'anar la illallah in ya faɗe ta ma'anarsa ita ce babu abin da ya cancanta a bauta masa sai Allah ba bautar gumaka ba komai to kaga wannan shi ma ya haɗu da manzan Allah sallallahu ya ma taimaka masa amma bai yi imani da shi ba tare cewa wannan uh, zance ne da riwayoyin shi'a in kana jin su a gun shi'a a mumini ne abu talib saboda su sun ce aiwal Allah ya ce wallazina amanu wa hajaru wallazina awaw wa nasaru tunda an ce wallazina awawwa nasaru ai tunda awawwa nasaru shi din ya taimaka masa ya bashi makwanci to kawai shi kenan mumini ne shi da wannan dalilin ba wai saboda nassin hikaya ko wani hadisi ingantacce ya zo akan haka ba har wani ya rubuta littafi sunansa isbatu eh, islami ko imani abi talib saboda abin da yasa suka yi wannan ka'ida ce su a wurin su a babin ismatul a'imma da suke cewa cewa annabawa ma'asumai ne sun ce sharaɗi ne duk annabi sharaɗi ya zama da iyayensa da danginsa duk ba kafiri wannan ƙa'ida ce ta hankali suka kawo ba wai saboda shari'ar haka ko a tarihanci haka ya tabbata ba sun ce don har rushe sa suka canza hatta ayoyi na alkur'ani Allah subhanahu wataala da yake cewa wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha kun ga Allah madauki ya ba mu labari sunan mahaifin annabi Ibrahim wa Azar wannan sai suka zo suka ce ai Azar din nan sunan baffan shi annabi Ibrahim ne ba sunan babansa bane kaga sun kuma sake ai shi ma baffa dai ai dan uwa ne to duk dai irin waɗannan abubuwan zaka samu suna irin waɗannan tawilin ba dan komai ba saboda a shigar da wanda bai faɗi la ilaha illallah ba ma cikin wato waɗanda suka faɗi la ilaha illallah nan ba ruwata ake ba amma in ya tabbata a tarihi mutum bai musulunta ba to ba dalilin da za a kawo a ce dole sai an cusa an ce ya musulunta kuma ga wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan akai wannan rasuwa kuma ga abin da ya faru haka abubuwan ba ana gina su ne gode da yadda son zuciya take ba da a ce son zuciya ne ai da ma ba wanda zaka bari a ce wannan yana da alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam dama a bari ma a ce ya shiga ma jahannama babu to amma ba magana ce ta son zuciya ba lamari ne na Allah lamari ne na addinin Allah wanda ya karbe shi shine mai tsira wanda bai karba ba Abu Lahab wane ne shi shi ma baffan annabi ne amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara zuriyar Qurayshawa banu Hashim musamman da banu Abdul Muttalib yace da su ku ce la ilaha illallah shine fara tambaya yace dama dan wannan ka tara mu shine faɗi wannan laka ce kai ko tir da kai ya tsine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan kalma Allah madauki ya saukar da tabbat yada abila habin wa tabb gashi kuma baffan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kun ga ashe kenan magana tana da alaka ne da yin imani ko rashin sa haka ma'anar abin da ake fita da sahabi shine wanda imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya hadu da shi kuma sannan ya mutu akan imani din to wannan mutanen su ne za mu ji abubuwan falala a kansu ya kamata a ce makon da ya gabata muka yi magana wannan ta'arifi din Allah subhanahu wataala ce laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim Allah subhanahu wataala ce hakika Allah ya karbi tuban yayi tuba akan annabi kunga ba saboda annabi sallallahu alaihi yana da zunubai ba amma da ya ce ya karbi tuban ma'ana ya tuban masa ya gafarta masa duk abin da sannan wal muhajirina ya karɓi tuban kuma ya tubarwa ma'ana ya gafartawa al muhajirin wal ansari da kuma al ansar zuwa al ansar mutanen madina da suka karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والذين اتبعوا كو الذين اتبعوه ودندا نن بابو واو الذين fi في ساعه الاسره ودندا suka bishi a lokacin yakin wahala yakin tsanani shine yakin tabuka domin a wannan yaki ne aka saukar da wannan aya nan abinda malamin yasa abinda yasa malamin ya kawo mana wannan aya me almuhajirun wal ansar ai sune sahabbai to lassi ne a qur'ani cewa Allah ya tubar musu ma'ana ya karbi tuban su ya gafarta musu laifukan su in ba kuma ta ba makon da ya gabata mu yi wannan magana Allah madaukaki in yace ce ya tubar ma wani ko ya karbi tubansa ko ya ce masa ya yadda da shi dalili ne akan cewa har abada akan wannan abin yake kuma ba zai mutu sa akan abin da ya saba wannan ba domin Allah subhanahu ta'ala ba irin mu bane dan adam mu yan adam ba mu san gobe ba ba mu san jibi ba ba mu san tashin kiyama ba abin da muka sani shine mu'amalar mu da mutum yanzu in yayi abin kirki mu yaba masa shi yasa kun ko a ka'ida ta shari'a a aqidar musulunci idan mutum ya mutu duk yadda ka shaida ya mutu akan wani abin alheri to baka ce masa dan aljanna duk irin mutuwar da mutum yayi ta alheri baka ce a kai wani fa ya tabbata dan aljanna ba a yin haka domin lamarin aljanna na Allah ne amma duk wanda Allah ya faɗa a Qur'ani ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi da sunansa to wajibi kuma ka gaskata domin Allah baya ƙarya Annabi baya ƙarya in Allah Qur'ani ya ce wani dan aljanna ne to nan labari ne na wajibi ka yadda da shi ba yanzu zaka yi istihadi sai ka duba ka sashi a sikeli ka ce ai kuwa ya aikata kaza ai kuwa ya aikata kaza ba wannan wani mutumin da ba a yi nassi a kansa ba shine zaka yi wannan shi ma baka yanke hukunci ka ce masa dan wuta ko dan aljanna da fatan ku fahimci wannan wannan babbar aqida ce a musulunce komai kuma haka kafirci idan mutum musulmi ne ko ya mutu akan wani yanayi na ban tsoro ana tsoron ma ba a musulunci ya mutu ba to sai ku ce muna fatan da Allah gafarta masa ya shiga wani hali mu ya mutu ba mu san dai da ba mu da abin da zamu ce muddin dai kuna da yaqinin bai kafirta ba wanda ya mutu kafiri wannan shine lamarin sa yana gun Allah dama tunda duk kafiri dama ba zancen ko zani ko wani abu sai wuta amma ko shi dama malamai sun yi sabani a wannan malamin akida har zuwa yanzu suna tattauna wannan matsalar shin ana yankewa mutum kafiri a ce masa tabbas ɗan wuta da sunansa to nan sun yi saɓani wasu sun ce ai inda mutum kafiri ne ya mutu a matsayin kafiri to dama an san ɗan wuta ne wasu kuma suka ce ai matsalar ita ce ba ka san akan wannan yanayi ya mutu ba misali suka ce za a iya samu ko an tafi a wani gari akwai wani mutum can a bayan gari an san shi ba musulmi ba ne sai kawai labari ya zo cewa ya mutu aka je kuma 'yan wansa suka yi masa abu tsari irin nasu na addinin suka binne shi kila ba a sani ba wani ya je masa wa'azi ya karbi la'ilaha illallahu ya faɗa haka wannan masu wannan ra'ayin sun faɗi irin wannan cewa ba a yankewa to amma dai magana mafi abin nan ƙarfi da dalili kuru-kuru cewa mutum dama ba musulmi ba ne dama ba sai kuma tsaya tattaunawa akan ina yake ba yau an san inda yake dama wuta za shi muddin ya mutu ba da la'ilaha illallah wannan shine kauli mafi karfi amma mumini duk mutumin da aka san mai imani ne mai sallah to ba ka yanke masa hukuncin cewa dan wuta ne ko dan aljanna a nan duniya da sunansa ake nufi amma in ya mutu akan abin da yake kafirci za ka iya faɗa cewa to duk wanda ya mutu akan kaza fa ya mutu akan kafirci mun ai kun ga akwai bambanci mun shafa magana dai wannan cewa akwai bambanci tsakanin hukunci akan aikin da kuma hukunci akan me akan shi mutumin ka ambaci sunansa yau da haka babi dai mafi kyau a wannan ko an ce magana mafi kyau a wannan babi shine mutum ya nisanci yin hukunci akan makomar mutum duk yadda mutum ya mutu akan alamar alheri mu ce mu ne masa fatan insha Allah Allah ya masa rahama insha Allah ya mutu mutuwa ta kirki alama kuma sha Allah zai shiga aljanna muna fatan masa aljanna amma kar a ce masa qat'an wani dan aljanna ne shi yasa suka tattauna akan shahidi ana cewa wani shahidi ko ku sai wanda nassi ya zo akan sa cewa shahidi ne wannan kuma shine shi ma mafi karfi ba a ce ma wani mutum shahidi a ce shahidi wani sai idan nassi ne tabbatar da haka sai dai a ce narju lahu shahada mune masa fatan ya zama ya samu shahada waɗannan dai maganganu ne abin da nake so in faɗa anan shine labarin Allah daban yake da labari irin nan Allah ne ya ce almuhajiruna wal ansar ya gafarta musu Allah da ya san gaibi ya san in waɗannan almuhajiruna za su zo bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su kafirta to ba zai faɗi wannan lafazin ba kun ga kamar da wannan ma mun faɗe shi makon da ya gabata dangane da Abu Lahab gashi baffan annabi ne sallallahu alaihi kuma tun a maka aka saukar da wannan aya cewa shi dan wuta ne da shi da matarsa aka ce yan wuta ne su kun fahimci wannan ai saboda me saboda Allah ya tabbatar ya sani cewa lokaci zai zo ba za su yi imani ba har su mutu amma wanda Allah ya san ba zai mutu a kafirci ba to a sa ba zai faɗa kuma har tashin alkiyama mai ta karanta cewa Allah ya gafarta masa bayan kuma a duniyar can kafin bayan an saukar da ƙur'anin ya kafirta ban sani ba ko kun fahimci abin da nake so a nan gurin domin me masu bin shi'a abin da suke faɗi cewa waɗannan sahabban dalilin su a gun shi'a me sun ce saboda sun ki yadda da Ali a matsayin khalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai suka yi wa Ali ji mulki suka zalunce shi suka ture shi suka tafi tun ana binne manzan Allah tun ana wankan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi kokowar mulki a saqifa haka suke cewa abubakar da umar sun tafi kokowar mulki a saƙifatu bani sa'ida don a tattauna zancen mulki saboda su yi kutu su tura ali haka suke cewa da wannan aikin kuma suka kafirta suka ce abubakar ya kafirta umar ya kafirta usman ma da ya riga ali shi ma duk kafire ne wannan shi ita shaƙi da shi'a dalilin su shine ai annabi ya ce ali ne zai zama khalifa bayansa su kuma sun masa juyin mulki duk wanda ya faɗa da ali kuma kafiri ne aƙidar shi'a kun fahimci wannan abu don haka sai suka ce waɗannan ayoyi in kuna kawo musu wannan ayoyin sai kun ɓata lokacinku domin wannan ayar ai Allah ya faɗa ne kafin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam su kuwa bayan ya mutu suka kafirci don haka kamar suna faɗar Allah bai san wannan abin zai faru bai faɗi wannan zancen kun gane wannan abin fa don haka Allah ba irin suna hukunci ne saboda su na sha ambata wannan ko da yake wasu wanda duk bai karanta usulin aqida sosai ba ba zai fahimci wannan mawdu'in sosai ba me ne dalili shi'a a bangaren nususul wahid na ga mana ina jin makon da ya gabata menene su mu'tazilawa ne ma'ana suna kan aqidar mu'tazila a nususul wahid mu'tazilawa ko basu yadda su sun ce wajibi ne akan Allah ya zartar da hukuncin azaba in ya ce zai wa wani azaba wajibi akan Allah haka suke faɗi Ya ji in alallahi wa idihi. ai har na shan ba ku misalin faɗin Allah maɗaukaki na ladhina ya ta ma zulman ya akulu na fi wasa ya wa na sahira ba ka Allah ce ba masu cin dukiyar maraya ba abinda suke ci a cikinsu sai wuta kuma sannan za su shiga wutar jahannam wannan ai wa'idi ne alkawarin narkon azaba ne Allah ya ce zai yi wa duk mai cin dukiyar maraya kuma ya mutu akai bai tuba bai mayar masa ba to a gurin mu'tazilawa duk mutumin da ya ci dukiyar maraya tabbas sai ya dawwama wuta. ba zai fita ba domin sun ce kafiri ne shi domin ya yi saban Allah a gunsu kafirci ne kuma idan Allah ya ce zai maka azaba a duniya cewa in ka je lahira za a yi ma azaba to tabbas sai maka in dai har ka mutu akan wannan laifi baka tuba ba don haka su a gurin su sahabban nan ture ali da suka yi bayan an faɗi wannan kalma ne wannan kalma ko ba ta da tasiri wai a gurin su wannan kalmar da Allah madauke faɗa cewa ya gafarta musu a gun shi a ba ruwan su da ita cewa tunda sun tura ali to sun kafirta bayan wannan faɗin na za su tuba na cewa Allah ya karɓi tuban su don haka sun mutu a wannan wannan yanayi sun mutu a kafirci kuma tun da haka ne to tabba za su dawo ma'auta kamar yadda suke cewa a duk mutumin da ya yi zalunci ko ya taɓa bauta wa gunki to ko ya tuba sunansa a zalimi aina jin ba nan wannan ne muka yi wannan zancen mako a darasin minhajus sunan. suna faɗin kamar da Allah maɗauki ke cewa lokacin da annabi ibrahim alaihissalatu yake cewa allah subhanahu wa ta'ala da allah yake ce masa inni ja'iluka linnasi imama ni na sanya ka imami ga mutane mai annabi ibrahim ya ce qala wa min zurriyati sai ce ya allah zurriyata ma a basu wannan matsayi mana sai ce qala la yanalu ahdi zalimin ai alkawari na baya samun azzalimai ma'ana azzalimai ba su da rabon su zama sun samu wannan ahadi nawa to su shi a sai suka ce abinda ake nufi da zalunci a nan shi ne mai al'ahadi kai na ya lanu ahadi ahadi suka ce khalifanci ake nufi sannan suka ce azzalimi ba zai samu khalifanci ba sai suka tambaya to me azzalimi suka ce azzalimi shine duk wanda ya shirka sai suka ce to ai a tarihi annabi ne bai taba bautar gunki ba alima bai taba bautar gunki ba abubakar da umar da usman sun yi bautar gunki kafin su tuba don haka suna nan mutum ko ya tuba sunansa azzalimi don haka sai suka dora wannan aya ashe ma'anarta la yanalu ahdi zalimin cewa abubakar da umar da usman ba su cancanci su zama khalifa ba tunda Allah ce la yanalu ahdi zalimin kun ga haka su suke fahimtar yadda abin yake kaga duk wannan hukunci ne da ba a kalli alkur'ani ba kuma aka da Allah subhanahu ta'ala kamar yadda dan adam yake tunani haka Allah yake domin ba haka ba wanda ya ce maka ya gafarta wani kuma da sunansa ya faɗa da sunan aikin da ya aikata laqad taballahu alal nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati wanda ya faɗi wannan ai ya kamata ka girmama maganar nan tasa ba saboda komai ba saboda maganan nan ta ta tafi komai gaskiya a duniya ba magana da ta kai ta Allah gaskiya ba magana da za a ce ta fi ta Allah zama gaskiya Allah sun ta'ala ya samu dace kuma mu rika daukar fassarar alkur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sahabbansa to sai ki cewa al'aya har zuwa ƙarshen aya yace wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah subhanahu yana magana ne nan akan almuhajiruna wal ansar asalin ayoyin dama yana magana akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu na abin nan na fai'i ma afa Allahu ala rasulihi min ahli kura falillahi وللرسول ولذي wal واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء iminku. wa ma kuma ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab sai ce lil fuqara'i ma'ana yana magana ne akan yadda za a raba fai'i idan aka je yaƙi sai aka samu dukiyar kafirai aka same ta hanyar yaƙi sunansa ganima idan kuma aka samu ta hanyar ba ta yaƙi ba ko suka gudu suka bar dukiyar aka ɗauko sunansa fai'i to wannan fai'in ya ake raba shi shi ne allah ke faɗa a wannan ayat da kafin waɗannan ya ce abinda manzo ya samu <clears throat> na mutanen ƙauye ko mutanen alƙaryu na fai'i to ya ce falillahi walin rasuli akwai rabon allah a ciki akwai rabon manzan allah salasalama shi ne ake takhmisi ake raba abin kashi biyar shi ne ake ce a yi humusi wal yatama wal masaki ne wabin sabili ko wa zil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabili idan ya lissafa waɗannan duk suna da rabo a fai'i to sai kuma yace lil fuqara'i haka nan kuma ga fakiran nan al muhajirina waɗanda suka yi hijira alladhina ukhriju min diyarihim wanda aka fidda su daga gidajensu wa amwalihim aka fidda su daga dukiyoyinsu aka kwace yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sun gudo sun bar dukiyar nan da matan nan da 'ya'yan nan da kuma gidajen nan nasu sun dawo madina suna neman yardar Allah a falalar Allah da yardarsa wa yansuruna Allah kuma suna taimakon Allah wato suna taimakon addini Allah wa rasulahu suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce me ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya ba labarin kana da gaskiya in mutum ne zai bada labari kai mai gaskiya ne akan me yake ginawa akan mu'amalar ka da kai da shi yau da kullum zancen da ka bashi bai taba ganin karya ba ko amma in mahalicinka ne ce kai mai gaskiya ne za a samu kuma wani daga baya zuwa ce kai makaryaci ne an kyauta wa Allah in Allah ya ce wani mai gaskiya wani kuma ya zo ce masa a'a Allah wannan makaryaci ne kuma an bar abin a Qur'ani muna ta karantawa wani malami ya ce shi abin da yake bashi mamaki yadda wai hankalin dan adam zai iya karbar shi'a a matsayin addini yace mu ta karanta wannan ayoyin hattashin kiyama ba a soke su ba amma kuma a gunsa tun zamanin annabin daga saukar da ayoyin annabi salasalama yana rasuwa shi ya musu hukuncin duk suka furta mun faɗi wannan magana ko cewa a gurin shi'a duk sahabban annabi kafirai ne sai mutum hudu fa mutum hudu suka cire dawa da Salman farisi da abu zarrin algifari da kuma al-miqdad ibn al-aswad da salma da ammar bin yasir waɗannan mutum hudun wai su kadai ne kawai musulmi sauran duk sun kafarta ba don komai ba saboda waɗannan wai sun ja da ali a wata matsala su kuma ja da ali shine asalin addini an fita daga musulunci in aka yi shi saboda dama wannan wata manufa ce ta sa aka kirkiro waɗannan akidun ba wani abu ba mu kyale wannan zancen dai to amma abin da nake so a nan mu lura Allah ne ya ce waɗannan mutane masu gaskiya ne muna ta karantawa har yau Allah ya kira su masu gaskiya muna ta karantawa har yau har tashin kiyama cewa Allah ya karbi tuban su muna ta karantawa cewa Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu to kun ga wannan zance ne zai zama mafi gaskiya dan Allah in dai mutum yana da hankali zai yi addinin Allah dole ce kai maganan nan ta Allah gwanda in zama tare da ita gwanda in yi kuskure akan hukunci akan wani mutumi kamar da malamai suke cewa da kai kuskure wajen kafurta mutum gwanda kai kuskure wajen barinsa a musulunci kun fahimci wani abu ma'ana da ka zo ka ce wani kafiri ne kuma ya zama cewa daga kuskure ne hukuncin nan ba kafirin ba ne to ka san sai ta dawo kanka gwanda a ce kai kuskure ya cancanci a kafurta shi kai kuskure ba don son zuciya ba fa amma sai kai kuskure wajen barinsa a musulunci kace a ku kyale shi musulmi ne sai kuma ya bayyana cewa ba musulmin bane to gwanda wannan kuskuren da wancan kuskuren kaga ashe mu gaskata maganar Allah akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaman lafiya da mu zo mu ce za mu dora su a wata kotu tamu da muka samu dalilin shine kawai littafan tarihi an ce ai sun yi kaza an ce sun yi kaza an ce sun yi kaza kuma sai mu zo mu ƙaryata zancen Allah mu aje shi a gefe mu kama zancen tarihi ai sun saba da Ali akan waɗannan abubuwan da babu su a rubuce a cikin alkur'ani kun fahimci wannan zancen ba yadda za a yi duk abin da yake ya saba ma qur'ani ya zama shine daidai Allah subhanahu ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai sai sai wallazina tabawwa'u dara haka nan waɗanda suka wato ba da gidaje gidajensu suka zauna a gidaje mana suka bada suka aka bada gidaje na zama da imani mana suka sa mutane a gidajensu suka kuma zaunar da imani suka bashi wurin zama su ne wa al-ansar min qablihim kafin su waɗancan al-muhajirin yuhibbuna man hajara ilaihim siffarsu ita ce suna son wanda suka yi hijiran nan zuwa gare su mutanen madina ba haka suka yi ba suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kauna da soyayya har mutun ya ce ka zo gidansa ka ga mata a fito da su a yaba dukiya kashi biyu ka dau daya dau daya yace ga matansa ka duba wadda kake so ka zaba ko jiya ta zo amarya zai sake ta shi kai ka dauka shi ya hakura wanda irin imani zai zai wannan waye a duniya zai iya wannan imani yanzu na? <laughs> to wannan mutanen haka fuskai wannan addini Allah ne ke ba mu labari yuhibbuna man manhajar ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan min ma'utu. kuma haka nan ba su da bukatar wata bukata a zukatansu daga abin da suka bayar wa yu'thiruna ala anfusihim kuma suna fifita wasu akan kansu walau na bihim khasasa ko da suna da tsananin bukata suna da tsananin bukata amma suka hakura suka bari shi yasa kun ga babu duki babu sadakar da tafi muhimmanci da lada irin sadakar da aka ba da ita akan bukata ka baiwa mutum abu alhali kana son kana son abun ka dauka ka ba da shi to yace har zuwa ƙarshen aya can a ƙarshe kuma mun sani sai biyo ta da waɗanne sai ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim sai ce haka nan waɗanda kun ganin tun da ya ce muhajiru ne za su samu rabo a fai'i waɗannan al'ansar ɗin su an zo raba fai'i za su samu to da ya ce wallazi na umin min ba'dihim sai kuma waɗanda suka zo bayansu su kuma ya sufa su take ya ƙuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu ighfir lana ka gafarta mana zunubana ighfir lana zunubana ko wali ikhwanina da kuma ƴan uwanmu allazina sabaquna bil imani wanda suka riga mu imani wala ta ji alfi ghillan gillan lillazi amanu kar ka sanya wani ƙulli mummuna a zuciyarmu dangane da waɗanda suka yi imani kaga ma ba a ce na saba ƙuna ɗin ba umuman lillazi na amanu kar ka sa wata ƙiyayya a zuciyarmu dangane da su rabbana innaka raufur rahim ya ubangiji mu kai mai tausayi ne mai jin kai wannan addu'ar kun ga aikin su waye aikin ne tun daga zamanin uh, sahabbai duk wanda suka zo bayan sahabbai har tashin alkiyama duk wanda yake faɗin wannan kalmar ya ubangiji ka gafarta mini da ni da wanda suka riga ni imani in an tambaye ka suwa suka riga ka imani suwa yi masu sahu farko da za su shiga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ne musu addu'a ne ya Allah ka gafarta mini da ni da su kuma da wata addu'ar har yanzu mai tsada cewa ya Allah ka tsare kar ka samu a zuciyar nan ta wani mummunan nufi dangane duk wani mai imani kaga duk wani mai imani tun daga wancan zamanin har zuwa tashin alkiyama domin babu abin alheri da ya kai a ce mutum zuciyarsa kalau dangane da 'yan uwansa musulmi wanda mutumin da Allah ya jarrabe shi da hassada baka da zuciya baka da kufurci da baya son ya ga alherin wani ba mutumin da yake shiga uku irinsa baya san ya ga wani cikin alheri kuma da kullin kiyayya to wannan ya samu tashin hankali in ka ga kwanciyar hankali a gunsa shine in ya ga dan uwansa yana cikin bala'i sai ga yana farin ciki amma in ya ganka cikin daɗi da kwanciyar hankali da natsuwa to shi kuma ransa ya dubu ya ɓace to wannan babu alheri a wannan zuciyar don haka mutum ya rika wannan addu'ar cewa Allah maɗaukaki ya tsare shi daga samun wani mummunan kulli ku duba kuma ku gani babu mutumin da zai yi addinin shi'a ya zama ya yadda da wannan aƙidar cewa shi shi a zai wallahi sai kaga cewa addininsa na kyamar mutane ne da kullum mummunan kulli a zuciyarsa domin wanda zai ce an sa masa ka'ida ce a ibada kullum da safe ana neman sai tsine wa abubakar da umar wannan ibada ce wai da yake sa rai allah zai ba shi lada a kai ba tare da abubakar ɗin ya masa komai ba bai gan shi ba ba su haɗu ba labari aka ba shi cewa ya zalunci fatima shi kuma ita fatimar sun rabu da abubakar ɗin lafiya ya je gidanta sun zauna lafiya ya ba ta dukiya mai yawa wannan gado da ya hana saboda haƙƙin annabi sallallahu alaihi ne ya ce mu'annabawa ba a gadon su gadon dukiya ana gadon ilimi amma ba na dukiya ba kuma hadisi ya kawo ali ma ya san wannan hadisin daga cikin wanda suka ruwato shi hadda ali radiyallahu ta'ala an to a lokacin kun ga sun zauna lafiya sun tafi kalau fatiman nan yadda aka dauka aka ba sayyidina umar umar din da yake a gunsu su waɗannan kafiri ne amma alin ya ɗauki yarsa ya bashi kaga shi bai yadda da wannan aƙidin ashe da ake faɗa cewa na gaba har ka addu'a ka ce Allah tsine musu da safe har wani malami yana cewa inda za ka fi samun lada in ka tsine abubakar da umar shine a banɗaki in kana fitsari wai a nan ya fi lada ka ce Allah tsine abubakar da umar kana fitsari a banɗaki ba zai yiwu a ce wannan addinin kuma a ce daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake wai daga gidan annabi ma wai kare gidan manzan Allah ne mai wannan addini Allah subhanahu ta'ala ya sauke to sai sai wannan alamu wannan taqidu mu mun sani kuma muna kudurcewa a zuciyarmu annallaha ta'ala ittala ala ahli badri Allah ya leka zuciyar mutanen da suka je yakin badar ma'ana ya ga don Allah ba a ce in an ce leƙe kamar sai ka karkata ka hango abin da kila ya kauce baka ko akwai wani shamaki ma'anarsa Allah ya san abin da ke cikin zuciyar mutanen da suka je yakin badar faƙala sai ya ce i'ilamu a if'alu ko i'malu nan ya kawo i'imalu hmm. ma ito ku aikata abin da kuka ga dama faƙad gafartu lakum na gafarta muku Wani hadithin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗe shi cewa duk wanda ya ya shiga ya je yakin badar Allah ya ce ya gafarta masa duk abin da ake nufi ake nufi da wannan i'malu ma itum din malamai sun tattauna akai shin ana nufin sun zama ma'asumai haka wasu suka ce sun zama ma'asumai ibn hajar ya ce a wannan ba shi ne kauli rajihi ba saboda mai ijma'i ne a wannan al'ummar babu ma'asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka abin da ake nufi shine ko sun yi wani abu a bayan wannan yakin badar din to Allah ya gafarta shi kun gane wannan ma'ana ko sahabi ya aikata wani abu bayan wannan ayoyi na cewa an gafarta masa to labari ne Allah ya bamu cewa Allah ya gafarta masa kuma aljanna zai shiga saboda wannan nasoshi da suka tabbata to sannan ke cewa wa kanu 300 sun kasance 300 wa bid'atu ashar su 310 da goma sha wani abu wa bi annahu mun kuma sani muna kudulce cewa la yadkhulun nara a ahadun mimman baya a tahta shajarati a babu wani mutum da zai shiga wuta daga cikin mutanen da suka yi mu baya a ga manzan Allah sallallahu alaihi a karkashin bishiyar nan bal qad radiyallahu anhum wa radu anhu domin me Allah madaukaki ya yarda da su su ma sun yarda da shi wa kanu alfan wa arba'a su dubu ɗaya ne da ɗari hudu wakili wasu kuma sun ce wa hamsumiya dubu ɗaya ne da ɗari biyar ƙala ta'ala Allah maɗauki ya ce laƙada radiyallahu anil mu'mini Allah ya yadda da mu'minai iz yi baye unaka a yayin nan da suke yi maka mu baya'a ta hata shajara a ƙarƙashin bishiyar nan fa'ali ma mafi ƙulubi kuma ya san abin da ke cikin zukatansu ku duba wannan zance ba fa'ali ma mafi ƙulubi Allah ya san abin da ke cikin zukatansu ya ce kuma ya yadda da su kage yaushe kuma wani zai zo daga baya sai ai Allah bai yadda da wani ba Allah bai yadda da wani ba wani kafiri ne akwai wani abu wannan wani lokacin bana wannan ayoyin sun wadatar da mu mu tsaya mu fahimci yadda aqidar gaskiya take to amma muna cikin zamani ne na fitina samari suna karantawa a internet ga sunan ko ina shubuhoyin nan da masu shi aske rabawa yanzu kuma akwai wani bala'in da ya tinkari al'umma na ana littafai a shigo da su daga iran da turanci mai kyau da kwaba mai kyau mai tsada ana raba manyan mutane har gida ake kai musu ka je abuja kai mamakin yadda manya-manyan mutane sai ga waɗannan ayyar littafan a labirarinsu an kawo musu kyauta za a kawo mutum kuma wani ba shi da wani reference dama na addinin musulunci sai irin waɗannan sai buɗa ya karanta zai ga irin wannan to abubuwan da sukan faɗa su yanzu anan suna cewa wai su sun binciko in ji masu shi'a wanda wai an aibun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in an zo yaƙi zai faru tsakanin mumini bangarori biyu to kuma a cikin wannan yaƙin wanda ƙungiyar da za ta kashe amma ibn yasir ita ce yattawai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa taqtulu ammaran alfi'atul baghiya wanda za su kashe ammar bin yasir su ne fi'an nan wato bangaren da yake tawaye kuma a lokacin da aka rikicin nan suwaye masu tawaye gefen mu'awiyar mutanen sham su ne suka yi tawaye ga ali suka ƙi masa mubaya'a ka'idar daidai shine a ce sun masa mubaya'a a zauna lafiya maganar cewa sai ya kama waɗanda suka kashe Uthman an musu hukunci sannan su yi mubaya'a wannan ba ita ce daidai ba ijtihadi ne kuma suka yi kuskure a ciki mun fahimci wannan wannan ita ce maganar malaman sunna to amma in an ce bagiyu mai ake nufi ba a nufin kafirci ko wanda ya tawaye ba lalle zama kafiri ba ku fahimci wannan to sai aka samu wanda ya kashe ammar sunansa abul ghadiya abul ghadiya suka ce yana cikin waɗanda suka halarci bai'atul ridwan yana cikin wanda aka saukar da wannan laqad radiyallahu to sai shi a suka ce to kun ga gashi in har an saukar da wannan aya da wannan mutumi a ciki kuma annabi ya ce waɗanda suke za su kashe ammar su ne wane kuma gashi wannan nan yana cikin wanda suka kashe shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa wanda suka kashe ammar yan wuta ne to yanzu ya za ku yi da wannan nasi to irin waɗannan abubuwan suke rubuta kaga duk wanda bai karanta usulin waɗannan ba zai rudu da waɗannan maganganu to a ka'idar musulunci nassoshin wa'idi ana wakkala su ne zuwa ga Allah kun gane wannan me nasin wa'idi anan cewa wanda ya kaza dan wuta ne ai kamar maganan ne cewa wanda ya ci dukiyar maraya dan wuta ne amma in ya je ga Allah ta hatal mashi'a yake ba magana ce ta cewa kafiri bane shi amma dan haka wannan abu bai tashi ba cewa Allah ya yadda da shi kuma yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kuma alama ce ta cewa hatta wancan din za a gafarta masa saboda me saboda wannan taimakon da yayi wa addini zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bukatar taimako kun gane wannan abun to haka ka'idar fahimtar nasoshi suke yau to amma su waɗancan tunda da mahan da tubaran mu'tazilawa suke karanta qur'ani da hadisi shi yasa suka shiga wannan babi din Allah sa dai kun fahimci abu mm, to yace wa nashhadu muna kuma shaidawa bi annahum afdalul quruni min hadhihi al umma cewa waɗannan sahabbai su ne mafificin karni ba a wannan al'umma din ku duba na so in gaya mana wannan ku duba fadin Allah madauki a can baya da yake cewa fa alima ma fi qulubihim yardan nan fa da yayi ya san abin da ke zuciyarsu haka ya faɗa ya san abin da ke zuciyarsu amma ya ce ya yarda da su don haka Allah ya san a cikin waɗannan mutane za a samu wanda za su yi tawaye ga Uthman ko bai sani ba ya sani ya san a cikin waɗannan mutane akwai wanda shine zai kashe Ammar ko bai sani ba ya sani to me yasa za a tuhume kaga sai a tuhume shi kenan me yasa ya faɗi wannan maganar ta baya idan har an fifita waccan maganar cewa wanda ya kaza dan wuta ne ita ce sama akan wannan maganar da sai a ce me yasa Allah ya wannan zancen kun fahimci wannan insha Allah Allah sauke Allah sauke Allah sauke yace wa nashhadu bi annahum <clears throat> afdalul quruni min hadhihi al umma cewa waɗannan mutane sune mafifitan karni a wannan al'umma din allati hiya afdalul umami wanda ita ce mafificiyar al'ummomi baki daya wa anna man anfaqa <clears throat> mithla uhud kuma cewa duk mutumin da ya bada taimakon dukiya gurgudan dutsen uhud na zahaban na zinare mimman ba'dahu mutum daga cikin waɗanda suka zo bayan sahabbai to lam yablugh mudda ahadihim wala nisfahu a riwaya wala nasifahu duk mutumin da yake da dukiya a cikin dukiyar nan tasa kun san sai ta zama ma tana da yawa yawan na fitar hankali sannan ya iya ɗaukar zinare kwatankwacin girman dutsen uhudu wanda ya je haji ya ga dutsen uhudu waye menene dutsen uhudu girmansa na sha ba mu labari ko wani matakacin malamai ya ɗauki jif ɗinsa ya zagaya shi a minti talatin zagayawa minti talatin ya zagaya shi yana tafiya a saba'in mana kilomita saba'in hour ya zagaya shi a minti talatin kaga faɗinsa kenan na yauwa to wannan girman dutsen uhudun a ce zinare ne allah ya mallaka maka sai ka ɗauka duk kace gashi aje a gina makarantar islamiyya ba ka taimaka addini ba ko aje a wani aiki dai na addini ai zaka samu lada insha allah to annabi sallallahu alaihi ya ce duk mutumin da ya wannan ya ɗauki dutsen uhudu na zinare ya bayar ladan da zai samu ba zai kai rabin ladan mudu mudu daya ba girman dutsen uhudu ba mudu na abinci ba na zinare ba kuma na gero ko dawa ko alkama da sahabi zai ɗauka ba wa fakiri taimako to ladan da kai za ka samu kai da ba sahabi ba ba zai kai rabin wannan ko mudun ba kun ga ashe ba matsayin mu ɗaya da su ba saboda wannan aiki da suka yi wa addinin Allah da taimakon manzan, Allah sallallahu alaihi wasallam to ce wa ma'ali itikadi annahum lam yakunu ma'asumin tare da itikadin cewa ma'ana lalle mun yadda mun yi imani cewa wallahi su ba ma'asumai bane in an ce mai ma'sumi wanda baya zunubi suna yin zunubi sun yi zunubai iri-iri sun ba annabi sallallahu alaihi wasallam haushi a wasu wurare ya ce si kaza ba su yi da gaggawa ba ya ce kar ai kaza wasu sun yi an daga sauti a kansa an saukar da ayoyi duk waɗannan an yi an samu masu zina a cikinsu an musu bulala an yanke hannun barawo duk wannan zunubai ne amma duk da haka wannan labarin da Allah maɗaukaki ya bayar a kansu bisa ilimin Allah labari ne na cewa duk wannan abin ya gafarta musu shi saboda me saboda wannan rigaye ɗin, inda wannan asabi ƙunar al ba ta da amfani da ba za a faɗe ta ba kun ga ashe akwai daraja a ce kai ne ka riga kowa karɓar musulunci kun fahimci abin wannan rigayen da suka yi da aikin alherin da suka yi a lokacin da musulunci da an ga dama da kafirai sun ga dama da Allah ya so kuma haka ya kaddara da tashi ɗaya sun kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan an gama magana waɗannan mutanen su suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya suka tafi tare da shi akai komai ku duba sayyidina Abubakar yadda suka tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijiran nan da suka yi har yana tsoron ya ga wani wata kofar maciji ya sa eh, tufafinsa ya kare har macijin ya sare shi don kada macijin ne ya taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya sai ya dawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma bayansa don tsoron kada wani a zo abu ya zo masa ta baya don ya kashe shi shi ta kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ransa ba ne har Allah madauki ke ba mu labari iz yaqulu li sahibihi la hazan inna Allah ma'ana Ya yace idhuma fil gari yayin da suke cikin kogon nan yayin da yake ce ma sahabin nan nasa abokin nan nasa karka damu mana ai Allah na tare da mu haka ya gaya masa to makon sa abin da shi suka ce cewa suka wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi da abubakar ne saboda makircinsa wai ya ce ya tsaya ya raka shi domin yana tsoron in ya riga shi zuwa madina zai bata imanin mutane shi yasa ya ja shi a jiki har suka zama tare Allah sauki to shine sai yake cewa tare da cewa ba ma'asumai bane bal yajuzu alaihimul khata za su iya kuskure walakin walakinnahum mujtahidun amma kuma duk abin da kuka sun yi ba sun ganganta ne dan su cuci addinin Allah ba amma istihadi suka yi gani suke kaza din shine daidai suka yi kokari suka yi shi alhali kuma ba shine daidai ba suka yi kuskure a yace lil musibi minhum ajrani mun san kuma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idza ijtahada hakim idan mai hukunci alkali ko hakimi ko mai shari'a ko waye in yi hukunci yayi istihadi ya gano gaskiya sai hukuncin in ya dace da gaskiya ladansa biyu in ya kuskure a hukuncin ladansa daya kaga ba faduwa in dai kai istihadi garin ka gano gaskiya babu ganganci ganganci nan baya ciki garin ka gano gaskiya sai kai kuskure to za ka samu lada ɗaya to kaga ku idan haka ne wanda suka yi wannan istihadin har abun ya kai koda ga yaki suka yi da ali koda menene suka yi ko abubakar ne da ya kawo hadisi cewa ai fatima ba za a bata gado ba istihadi ne ko kuma nassi ya kawo ma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya faɗa kun ga ma ba istihadi bane nassi ya kawo to kaga nan in ma kuskure yayi inda a ce kuskure ne ma hadisin ba haka yake ba to ba azzalimi ne ba kafiri ba wanda ya ijtihadi lada ɗaya yake samu in yayi kuskure in ko yayi daidai me ake bashi lada biyu to da a ce wallahi duk duniya kowa da irin wannan adalcin na sunna yake kallon abubuwa da wallahi ba a tashi hankali ba hmm. babu inda adalci yake wallahi irin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kara mana adalci sai sai wali man akhta'a ajrun wahid wanda kuma yayi kuskure yana da lada daya ala saboda ijtihadin sa wa khata'uhu maghfur kuskuren nasa kuma an gafarta masa wa lahum min al-fada'il was-salihati was-sawabiqi ma ma yuzhibu sayyi'a ma waqa'a minhum in waqa'a kuma sannan suna da al-fada'il falaloli was-salihati da ayyukan kirki da suka aikata ku duba ku ga abubakar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke tambayar a kawo taimakon addini ya je ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya kawo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam umar ya kawo rabi yana so ya tsere wa abubakar ya yi ƙoƙari ya kawo rabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kabar wa gidanka ya ce rabi na abin da kana kawo maka abubakar ya zo ya kawo nasa kai kuma mai kabar wa mutanen ya ce na bar musu Allah da manzan Allah sallallahu to kaga wannan falalar ai daban take da wanda ya zo a bayan su saboda su lokacin da annabi sallallahu yake bukatar a taimaka masa suka taimaka mu yanzu idan ka taimakawa ka taimakawa yan uwanka ne irinka masu sabo ko ba haka bane ka taimaka musu aka gina makarantar islamiyya ka tona musu rijiya don haka ladan da zaka samu gwargwadon ka ne shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimakawa kuma addinin Allah a lokacin da kafire suke so su kare shi mm. sai ce suna da wannan falaloli suna da as-salihati ayyukan kirki was-sawabiqi da kuma abubuwan da suka gabata na rigaye abinda yuzhibu sayyi'a ma waqa'a minhum in waqa'a wanda ya kai matsayin da zai tunkuɗe ya kawar da ya tafi da mummunan abin da ya auku daga gare su in har ya auku ma'ana duk koma mai suka aikata wannan ayyukan da suka yi na can baya girman su ya kai su zo su lullube waɗannan sayi adin duk su share su a sai ce wahal yughayyiru yasiru najasati bahra idha waqa'at fihi ku ji wani misali yanzu idan digon fitsari ya fada a teku shikenan sai teku ta lalace sai teku ta zama najasa to kamar haka suke sahabbai ayyukan nasu na alheri kamar su ne teku. miyagun ayyukan da suka aikata yan kaɗan ne yan kaɗan ne waɗanda wannan tekun ta bi kansu shi ko fitsari ko kwano ɗaya ka zuba ko yayyafawa ma kai yi wani ko ɗan kaɗan ka zuba ba ya tafi da najasar ba to kun ga ashe aikin kirki da zai wato kawar da najasa ko ya kawar da wato miyagun ayyuka na sahabbai suna da yawa kwarai ce radiyallahu anhum wa ardahum Allah ya yarda da su ya ƙara yarda da su ya ce wa kadhalikal qawlu fi zawjatin nabi haka nan magana take dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahli baitihi wanda su ne ahlin iyalin gidansa mun san <clears throat> yan shi a gurin su ba sa daukar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ahlul baiti a gurinsu ahalil baiti su ne kawai da ali da fatima da hassan da husaini sai zurriyar da suka fito cikinsu ko su abdullahi bin abbas ba su yadda da su a matsayin ahalil baiti ba a ka'ida kuma ta gaske shi ne duk wanda yake an haramta masa cin sadaka daga cikin a dangin manzan allah sallallahu Salama, wanda allah ya bar musu zurriya su ne alu aliyin da alu aqilin da alu ja'farin da alu abbas wannan gidan hudu dukkanin su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nasi dukkan su alil baiti ne kuma sannan ya tabbata wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo gidansa yana bi daki daki yana tambayar matansa ko da abinci shine ke tambayar suka ce masa sai wani dabino na sadaka sai ke ce musu ai dukiyar sadaka haramun ne ala ahlil baiti sai hana matansa ce. kun ga ashe matansa ahlul baiti haka nan lokacin da aka yi fitinar tuhumar aisha din nan dawowa daga yakin banil mustaliq lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ayyahu munbari da ya samu labarin cewa abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai shine ya kirkiri wannan zancen ai an ga aisha lokacin safwan ibn al-mu'attal shine yazo da ita bayan an bar su a baya lokacin da ta tafi dauko kun san da kissa ta tafi dauko abun waya da na aro ne arowa ta daga yar uwarta sai ta kuma tuno ta yadda shi garin ta je ta ɗauko aka tafi aka barta bacci ya kwashe ta anan shi kuma wani shugaban shi ma wanda yana cikin masu bacci ya makara a baya safwan ibn mu'akkal sai gashi ya zo sai ya ganta ya gane ta tun ya santa kafin hijabi yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya juya bayan sa ya aje raƙumin sa ya sunkuya ta hau bai ce mata komai ba ta ce wallahi bai ce min ko kalma ba haka muka taho sai da muka zo inda tawaga da ayari suka tsaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo cikin jama'a to sun zo cikin rana ido na ganin ido shikenan sai muna su ce a to lalle abu kaza ya faru to wanda ya fara wannan zance shine a wannan mutumin shugaban munafikai to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin gaskiyar abun ya hau bari. yake cewa man ya'zuruni fi rajulin balagha adahu ila ahli baiti wane ne zai ban uzuri dangane da wani mutumi wanda cutarwarsa hatta kai ga ahli baiti iyalin gidana kun ga ashe kenan Aisha tana cikin ahlul baiti matan manzo Allah sallallahu alaihi ahlul baiti ne da nassun wannan hadisi din kun fahimci wannan abu to shine har Sa'ad ibn Mu'adh yace mu na ni zan baka uzuri wallahi a gaya mana sunansa in yana cikin kabilan Ausu zamu kashe shi yanzu nan saboda ku duba kuma yadda suke taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan dai shine abin da faru ashe ahlul baiti hadda mata a ciki matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukan su ahlul baiti nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ah, kasancewar su ahlul baiti ta hanyar zaujiya ne ba ta hanyar karaba ba yawwa to bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su iya cin sadaka su mun gane wannan yawwa kam amma waɗanda suke danginsa na ɓangaren jini to wannan har abada haramun ne su ci sadaka kun gane wannan yawwa kamar da malamai suka kwalkwale wannan zance sai ce allazina azhaba Allahu anhum ar-rijsa wadanda Allah ya tafi da kazanta akan su wa tahharahum tathira ya kuma tsarkake su tsarkakewa sai ce wa nabra'u min kulli man waqa'a fi sadrihi aw lisanihi su'un muna ba ruwan mu da shine nabra'u muna kubuta ba mu ba duk mutumin da a zuciyarsa ko a harshen sa akwai wani mummunan abu akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi hakanan ahli albayt ahli albayt nan da matan da kuma dangin mu gaba ɗaya muna so wajibi ne akan mutum ya so ahli baiti ba wata magana ce ta cewa ahli sunna su sahabbai kawai suke so ba sa san ahli baiti ba yan shi'a su ne masu san ahli albayt ba sa san sahabbai abin ba haka yake ba ba za ka zama ahli sunna ba sai kana san ahli albayt dole ne sai ka so gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ahlul baiti ba bauta musu ake ba mu nan banbanci. yau kuma sannan maganar cewa bautar abin maganar khilafa a gidan ahlul baiti take gado ne ba haka bane shi ma nassin annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna haka ba ko abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata duk ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ishara kuru-kuru na abubakar ya zama khalifa bayansa duk da bai fada ba kasancewa shi ne ke yin sallah a bayansa an zo an tambaye shi in na zo baka nan gun wazani ya gaya wata mata ko ya ce ki je gun abubakar ko umar in gani ayyuwa ki je gun abubakar haka ai gaya mata a wannan lokaci kaga wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara cewa abubakar ne zai zama khalifa a bayansa waɗannan da al'amura mun san su duka mun sha magana akan su mu ce yake cewa wa ahli baitihi ala au ala ahadin minhum ko kuma mutum ɗaya daga cikin su ya zama cewa ya ware ɗaya baya son sa yana da mummunan nufi a kansa to ba mu ba shi ba ruwanmu da masu irin wannan aƙida ya ce wa nushhidullaha ta'ala kuma muna shaidar da Allah ala hubbihim me ma'ana muna shaidar da Allah ma'ana kamar muna cewa ya Allah ka shaida muna son sahabban manzanka ne ma'anar wannan wa nushhidullaha muna shaidar da Allah cewa Allah ya shaida mu masu son sahabban manzansa ne sallallahu alaihi wasallam wa muwalatihim kuma muna jibintar su wa dhabbi anhum kuma zamu kare su ma'ana zamu basu ba su kariya da alƙalaminmu da bakinmu da duk abin da Allah maɗaukaki ya mallaka mana anhum a kansu mastata'ana gwargwadon ikonmu hifzan li rasulillahi sallallahu wasallam domin kiyayewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi wasiyyacihi cikin wasiyyar da ya bayar idh yaqulu domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya me yake cewa yana cewa la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina Allah Allah fi ashabi me manan Allah Allah ai ittaqullah ittaqullah fi ashabi ku ji tsoron Allah dangane da sahabbaina kar ku cutar da su kar ku zage su kar ku ci musu mutunci a yace wa qala har yanzu kuma yana cewa to ko mu tsaya ne an kusa da saura ai ba yawa ko a to shi kenan sai ce waƙala kuma yana cewa inni tarikum fikum ne kuma ni zan bar abubuwa nauyaya guda biyu gare ku awwalahuma na farkon su shine kitabullah littafin Allah fa khudhu bi kitabillahi ku riko da littafin Allah wa tamassaku bi ku kiyaye shi ku riko da shi ku kankame shi sosai ku aiki da shi sun makala sannan sai sai wa ahli baiti iyalin gidana ku kula da su Allah fi ahli baiti ina tuna muku Allah dangane da ahli baiti wannan hadisi me yake nufi a gun shi a su suna cewa wannan hadisin nassi ne cewa a riko da qur'ani kuma abu ahli baiti abi nan ko nassin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ina tuna muku Allah ku ji tsoron Allah dangane da iyali na ku rike su da mutunci da daraja shi yasa har malamai suke cewa ma wannan wasiyar ta nuna shugabanci ba nasu bane ko ba haka bane cewa aka yi ku kula da su a rike su a kula da su shi yasa sayyidina abubakar yake cewa wallahi la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahabbu ilayya an asilahuma min qarabati wallahi a ce na sadar da zumuncin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi mun muhimmanci na fi son haka da in sadar da zumuncin na waje ne shi yasa kullun damuwar su me za a yi da ahlul bait ku duba ku karanto tarihin nasu wata insha Allah za mu zo kan waɗannan abubuwan ku yi abin mamaki har muawiya da shi a suke kafirtawa lokaci lokaci zai aika a kira Hassan a kira Husaini dukiya da mai ba irin abin da baya basu haka suka yi zama shi haka suka yi sallama da shi amma yanzu ana cewa muawiya a masu waki da shi a kuma har yake shiri har yana shigowa cikin mutane sun ɗauka muawiya wani mummunan mutum ne ba a taɓa sarki mai adalci a tarihin musulunci irin muawiya ba shekararsa ashirin ashirin ba a taɓe masa tawaye ba ko a tada wani rikici kuma ba saboda zalunci ba an ce ba mutum ma mai haƙuri akan mulki irinsa ba a yi ba ba irin wai masu zafin nan ba ne da za a ce in an je a masu ƙoƙarin tawaye a je ko a kakkashe ko na abu a'a shi da zaman lafiya da salim alim yake maganin ko matsala ta taso kuma sai dai shekara ashirin a haka amma yanzu ku duba yadda sunayensu duk ana neman a ɓata har wanda ma yake ku duba kamar yanzu irin eh, wasu marubuta na taɓa baku labarin kamar sayid kutub a littafansa yana cikin rubuce-rubucen da ya yi har yake taɓa mu'awiya saboda littafi da wani littafi da rubuta al'adalatu adalci na social abin justice sunan littafin kenan an fassara shi zuwa turanci social justice a ciki yake faɗaɗɗen waɗannan abubuwan sun ɗauko wasu ra'ayoyi na gurguzanci gurguzanci duk wani mai mulki ko wani abu ana kallon mizanin daga yayi dan abu kadan sai su daga shi sama to har sai da ya kai wannan ya taba ba wai mu'awai ba har usman ya taba a littafin nan nasa kun ga waɗannan abubuwan karanta tarihi da idan hagu kamar da koyaushe nake cewa yana cikin abubuwan da wato sukan sa mutum ya auka in bai riko da abin da magabata suka ambata dangane da waɗannan wato bayan Allah ba sai mutum ya koma cikin rashin adalci maimakon ya adalci Ya ce alhadithu har zuwa ƙarshen hadisi dai a fi sahihaini yana nan a cikin sahihaini wa hima da kuma wasu littafan dai ba sahihaini din ba da fatan Allah subhanahu ta'ala ya bamu wannan salama a zuciyar wannan kubuta ta zuciyar wani bawan Allah malami ke cewa wani yanzu me zai cuce ni in na gaskata wannan ayoyin ran tashin alkiyama Allah zai ce kai me yasa ka ce sahabban nan radiyallahu anhum sai ce ya Allah kai ka faɗa Qur'ani to baka san sun yi kaza ba bayan kaza inda Allah zai wannan tambayar sai ce ni ban gani a Qur'ani ba a labarai aka kawo min kuma naka ya fi wancan gaskiya haka wani malami ke cewa ce da ka je ka yi wancan tuhuma din ka zagi sahabbai ka kafurta su ka ce yan wuta wanda ka yi wannan kuskuren in kuskure ne kuma ba kuskure ne wallahi maganar Allah ita ce gaskiya kar mutum ya bari ya koma cikin wani rudani da wani zai ja shi da wani ko zancen siyasar duniya wanda kuma galibi yanzu da ita ake yaudarar mutane ce ku duba yadda ake kaza a wuri kaza da ake kaza kai ka duba aqida ina qur'ani yake ina sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to anan ne maganar gaskiya take Allah tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya ba mu adalci Allah ya hana mu zaluntar kowa duk wanda muka zalunce shi kuma a magana ko a me Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah ya fahimtar da mu ba daidai bane mu gyara abin da yake daidai akan sa muke fata Allah dauki karbi rayukan mu wa akhiru da awana anilhamdulillahi rabbil alamin <clears throat> wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik